a yau da yarda Allah za mu bayanin wasu application guda biyu wanda suke da matukar amfani ga ɗaliban makaranta kai har waɗanda ma ba ɗalibai ba Assalamu alaikum warahmatullahi barakatu Yan uwa ni ne naku Hamza Salis a wannan sabon bidiyon. Kamar kullum kamar yadda kuka sani muna roƙon sababbi wanda suka ziyarci wannan channel a wannan bidiyon da Allah su taimaka su mana subscribing ma'ana su jawo ƙasan bidiyon za su ga wata kalma a rubuta subscribe ko kuma S abune Sannan su danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. mun gode da wannan gudunmawar da kuke bamu kuma da karfin gwiwa mu je mu fara bidiyon application na ɗaya da za mu yi magana a kan shi shine quizlet kamar yadda muka faɗa application ɗin da za mu yi bayanin shi shine quizlet shi nan kamar yadda kuke ganin shi za ku je play store ku ɗauko shi kamar yadda ake ɗauko kowane application shi nan quizlet shi nan rubuta muku jikin shashar yadda kuke gani jikin screen kenan yanzu da fari bayan ka ɗauko shi ka yi installing din shi a wayarka sai ka zo ka shige shi kamar haka bayan ka shige shi zai dan yi sacin yanayin network ɗanka in ya gama sacin din zai kawo ma fuska kamar haka da fadi za ku gani za ka iya zuwa nan ka karanta duk abubuwan da yake magana kan shi gashi nan za ka iya karantawa kana kalla kana karantawa wannan abu ne mai sauki za ka iya karantawa da fari yanzu me zo za ka zo ka zaɓi sign off for free sai mu zo mu danna ma'ana mu zaɓe shi ko kuma mu buɗe shi kenan yanzu akwai zaɓi guda uku za ka iya cike bayananka a nan za kuma ka iya cikewa da facebook ɗinka ko kuma da account ɗinka na gmail to mu yanzu wanne za mu zaɓa za ka iya zaɓar duk wanda ya fi ma mu za mu zaɓi wannan for facebook gashi nan yana sacin kamar yadda kuke kallo in ya gama sacin ɗin zai kawo mana gashi nan ya ce min continue zaradin na ce na kamar yadda kuke gani gashi ne yana sacin ya dawo man prime to haka wannan application din yake kar ka wani damu gashi nan sun ce try it for free for seven days gashi nan za ku fara yin shi ko kuma na ce za ka fara gwada shi wannan for seven days wannan kuma ka yi shi free amma in ka yi zaɓi wannan na free din wannan wanda kuke gani na ƙarshe din nan in ka zaɓe shi dole za su ringa ɗoro ma talla ko in suka ɗoro ma tallan sai ka kaucar da ita kai tsaye kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar wannan application din wannan application din yana da matukar amfani ga ɗalibai 'yan makaranta yanzu in ka zo duba nan ga art and humanities nan ga languages nan ga maths nan ga science nan ga social science nan duk irin kwasa-kwasai na boko haka zaka iya zuwa ka duba misali yanzu mu shiga languages din nan in ka shiga languages din nan zaka iya yin creating din class ka ringa samun damar haddace abubuwa wannan application din yana da matukar amfani sosai da sosai yanzu da fari mu mu zo mu zaɓi wannan eh, kamar yadda ku gani wannan gashi nan wannan a zaɓi na uku sai ka zo ka zaɓe shi bayan ka zaɓe shi sai ka zo ka za ka iya yin create set ko create class misali yanzu mu mu create set misali sai mu zo mu zaɓi subject misali yanzu ni a wannan application ɗin ina so na zaɓi english misali kamar yaren turanci haka ko kuma eh, course ɗinmu na turanci na english zan zaɓe shi ina so na ringa haddace abubuwa a sauƙaƙe kuma da yadda ake faɗan shi kai tsaye sai na zo nan tam me nake so misali nan sai na zo na rubuta musu ina son noun gashi nan kana zuwa ka rubuta wannan definition za ka rubuta definition ɗinka da kanka wanda kake so ka haddace yanzu kuma za su kawo ma kuma definition ɗinsu tunda yanzu ka faɗi kalmar nan kake so za su kawo ma definition ɗinsu misali mu zaɓi wannan definition ɗin kamar yadda kuke kallo nan ma mu zo mu zaɓi wannan misali nan mu sa problem bayan ka rubuta problem sai ka zo nan definition za ka iya rubuta abin da kake so za kuma ka iya jiran su kawo ma definition na wannan problem din bayan nan za ka iya ci gaba za ka iya ci gaba da duk adadin abubuwan da kake so ta yadda in ka rubuta duk adadin abubuwan da kake so bayan ka haddace su za ka iya zuwa kai test wa kai wa kanka test kamar yadda kuke gani gashi nan yadda muka gama tsara wannan bayanan mun yi saving gashi nan yana saving in ya gama saving za ku ga ya zai kamar yadda ku gani zai kama wannan fuska zai iya cewa ka sharing za ka iya kuma barin shi daban yanzu misali in muka sharing din ba wani abu za mu da shi ba kawai mu bar shi kamar haka kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu ya kawo min abu biyu na cike a wannan set din nawa abu biyu na cike na cike noun da kuma problem zan iya zuwa misali yanzu na je bayan na haddace noun dina ina so misali na ɗanyi yar quiz haka ko kuma yar test daban yanzu misali ga noun na in na danna haka kun ga name a person place things or idea shi nan in ka danna gaba problem problem mene problem zai faɗa ma a matter of situation shi nan zaka karanta zaka gane kuma in bayan ka karanta misali ko kuma karatun baka iya karanta shi daidai zaka iya zuwa ka dan yi yar karamar test bayan wannan abubuwan da kai shi zaka yi zo ka yar karamar test zaka ce let's start gashinan zai kawo ma names a person place things or idea za ka zo ka sabi duk menene wannan misali sai mu ce mai problem gashi nan sun ce mai mun amsa daidai wannan kuma a eh, shi ga problem gashi nan ka amsa daidai zai baka damar ka cike bayananka a sauƙaƙe na wayarka ko kuma na ce na karatunka bayan ka yi sai ka zo ka yi test ɗin shi kuma zai baka damar ka haddace wannan shine bayanin wannan application din kuma yana da abubuwa da yawa in ko duba su za ku fahimta application na biyu a wannan bidiyon kuma na ƙarshe shine mai suna kogi application na biyu da za mu bayanin shi shine kogi kamar yadda muka faɗa ga nan kamar yadda kuke ganin shi shi ma zaka dauko shi kamar yadda ake dauko kowane application a play store ga shi nan zaka ga an sa kogi ga nan a jikin screen din wayar ka kana kallo da fari zaka zo ka shiga kogin bayan ka yi installing din shi ko kuma bayan ka ɗauko shi a play store zaka bude shi in ka bude shi zai kawo ma fuska kamar haka sai ka zo ka danna nan mu je zuwa nan sai ka bashi dama a wayar ka kenan nan duk dama kake bashi to bayan ka bashi dama zai zo ya danyi sacin in ya gama zai buɗe mana kamar yadda kuke gani nan ɗan bayanai ne akan wannan application ɗin mai suna kogi za ka iya zuwa duka karanta za kuma ka iya cewa skip mu wannan skip din ma'ana ka tsallake kira wannan bayanan bana bukatar su zan iya tsallake su amma ni tun da na san su kenan kai da baka san su ba za ka iya tsayawa ka karanta ka gane sosai da sosai wannan application din amfaninsa shine zai baka dama in ka je aji ko kuma kuna magana da wani zai zo ya fara recording yana recording yana recording in yana recording din amma ba komai yake recording ba sai ya tsaya misali in aka zo wani guri mai matukar amfani kawai kana ƙara dannawa to gurin zai ɗauka amma sauran maganar ma yana ɗaukar ta amma baya ajewa ta yadda misali in kana aji malami yana lakca baka son misali sharhin nasa ka ringa jin shi haka to don haka misali in yazo zai faɗi wata nukuta ko kuma na ce zai faɗi wani abu mai matukar muhimmanci kawai sai ka ƙara danna kana ƙara dannawa zai ce e nan gurin yana da muhimmanci sai na fara sai ya fara ɗauka kuma duk abin da ka ɗauka gaga zai ka ga ya ware shi daban-daban daban-daban ba zai haɗe ma duka rikodin ɗin guri ɗaya ba ku gani za mu gwada ku ga yadda wannan application din yake aiki da fari yanzu za mu zo mu danna shi kamar haka kamar yadda kuke gani zai zo ya kawo mun kogi su record anything gashi nan wannan dan bayanai ne da turanci in wayarka tana faransiya shi ma za ka iya karanta mu ce nan ci gaba kaga yanzu haka ya fara recording kamar yadda kuke gani ga 'yan alama nan da 'yar alama nan tana yi haka yana haka yana haka to yanzu misali malamin naku ko kuma wanda kake so ka ɗau magana tasa ya fara magana ko kuma ya zo gurin da kake so ka ɗauka kawai sai ka danna kamar haka ka gani ya fara ka gani ya ɗan nuna alama kana danna misali malamin ya wuce inda kake so kawai sai ka tsayar da shi haka yana kara zuwa sai ka zo ka ƙara dannawa kamar haka yadda kuke gani yana gama abin da yake yi ko kuma inda kake so sai ka ƙara tsayar da shi haka za ga gurin duk inda ka ɗauka yana nan a daban-daban misali yanzu mu je mu ga review kun ga yanzu recording guda biyu muka ɗauka kuma za ka iya wannan recording ɗin za ka iya ɗaukan mai foto inda ake dan makar ka manta za ka iya zuwa ka ɗaukan mai foto kuma ga recording ɗin kana ji za ku na kunna ku ji yana haka to yanzu misali malamin naku kaji kun ji kamar yadda yake haka wannan application din yake aiki yan uwa kamar yadda kuka gani waɗannan application ɗin guda biyu suna da matukar amfani ga ɗalibai kai har ma waɗanda ba ɗalibai ba mun gode wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh